na bayani game da sabbin makamai na yaƙi da sabbin cutoci na zamani da waɗanda suke bijire wa magani karatun da ya gabata mun yi bayani akan cutoci irin waɗanda ya kasance na baɗini ne wanda shi marar lafiyan kawai shi kaɗe shi ne ya san da waɗannan cutoci shi kaɗe yake jin waɗannan cutoci ba wani wanda zai iya ganin wannan cutar ko da kuwa na'urori ne wato irin na zamani na asibiti na bincike suna da yawa mun kawo misalai ne kawai irin kuma cutoci waɗanda suke na zahiri waɗanda suke da dangantaka da waɗannan larurori guda biyu ko cutoci guda biyu waɗanda nake bayani a kansu larurar salihai da samun lalata rayuwa to irin abubuwan da masu irin wannan larura sukan gamu da shi na cutoci na zahiri wato su ne za mu yi bayani ko kawo misalin irinsu suna da yawan gaske kowa kusan da irin abubuwan da yake damunsa wanda bai yi kama da na wancan ba ko da sun yi tarayya a wani abu mai kama sai ga cewa shi nasa yana da bambanci to amma a gane cewa yaya za mu iya ganewa waɗannan cutoci irin waɗanda nake magana ne wanda sun shafi waɗancan cutoci za su iya shafar cutoci waɗanda suka shafi aljanu kawai ko suka shafi shaidanu kawai ko suka shafi sanmu kawai kila ko ma maita to amma bambancinsu ne menene sakamakon ƙarshen abin da shi marar lafiya yake gamuwa da shi to a ne za a gane wannan cutocin na alamun cuta kaza ne wannan cutocin na alamun cuta kaza ne ko wannan cutoci na alamun cutoci ne kawai wanda aka saba na yau da kullum wanda ake zuwa asibiti wanda kuma ake magance shi har yanzu da waɗansu a itatuwa ko da waɗansu ayoyi kawai haka ba su shafi aljanu ko sun shafi shaidanu ba ko sun shafi sammu ko sun shafi sihiri ba to cutoci waɗanda su kasance na zahiri yadda za mu iya gane su shine ba sa karɓar magani wato magani baya yin tasiri a kansu kowane irin magani kuwa irin magani na asibiti ne wanda ake sha ne ko allura ake yi ko me ake yi ba sa jin wannan magani ga shi mara lafiyar yana jin wannan ciwon kuma kowane mai magani sai da ganin kamar ya kama da ciwon da ya sani amma kuma da zai yi magani na irin na zahiri wanda ɗin aka sani ake warkewa sai a ga cewa ba a warke ba kuma wata alama ta biyu shine babu wani abu na bincike wanda na asibiti wanda zai iya ganowa wannan cutar ga mutum yana jin wannan cutar a zahiri kila ana ganin yana riƙewa hannu ko yana riƙewa kafa ko yana riƙe ciki amma kuma da za a duba sai a ga cewa babu komai a ga ai wannan negative ne hakanan kuma idan ya kasance ya zama uh, ya zama cewa har yanzu akwai wahala kwarai da gaske ga wannan mai cuta wajen samun wani abu da yake nema na rayuwarsa sannan kuma har yanzu irin waɗannan cutoci ba za a yi hukunci da cewa cutoci ne irin na shaidanu ko aljanu ko samu ba sai idan ya kasance har yanzu fa akwai wa'yansu mafarkai da suke damun mutum kuma har yanzu wa'yanda baya so mafarki na firgitarwa ko mafarki na wahalarwa mafarki na tsoratarwa iri-iri da kuma waɗansu alamu waɗanda suke su kuma a zahiri ne suke bayan ga ciwo kuma ga mafarkai da suke firgita mutum suke damu mutum to sannan ya zama kuma a ido biyun ma har yanzu akwai waɗansu abubuwa waɗanda suke faruwa irin waɗanda su kuma na baɗin ne a yi mafarki shi ma baɗi ne ne akwai su abubuwa su ma kuma kamar na baɗini ne kamar na zahiri kamar faɗuwar gaba wanda ba gaira ba dalili kamar bugawar zuciya wacce ba gaira ba dalili kamar damuwa haka kawai ba tare da wani abin damuwa aka yi ba kamar fishi kamar rashin haƙuri wato ya kasance mutum ya zama wato baya jurewa da haƙuri da zama da waɗanda ake tare da su ko da iyaye ne ko da miji ne ko da mutane ne abokan hulɗa mutum ya zama dandanan zuciyarsa a kusa wato kamar idan da kamar cutoci na zahiri na zamani da aka saba zuwa asibiti abubuwan da wannan nabas system suke haddasawa da akwai a asaf cutoci na asaf to sai kasance ganin kamar ko irinsu ne ya zama cewar yana ganin wa'yansu abubuwa mutane ba sa gani ko yana jin wani abu wanda mutane ba sa ji ko kuma yana jin kira ko yana jin sallama ko kuma idan ya tashi zai yi wani abu na kirki ya kasa yi saboda kasala ko bacci ko kuma shiri ta bari na gama kaza sai ne abin nan karatu ne abin nan sallah ne abin nan addu'o'i ne abin nan abin neman arziki ne kamar zuwa kasuwa ne ko zuwa aiki ne ko zuwa sana'a ne ko zuwa noma ne ko kuma zuwa wani taro da zai faranta masa ya faranta waɗanda ya je irin tarurruka da ake yi ko a unguwa ko tarurruka na 'yan uwa ko na abokai ko na waɗansu abokan arziki ya rika duk sanda irin wannan ya taso ya ji da farko kamar zai iya zuwa amma daga lokacin ya karato sai kuma shiririta sai kasala ƙila wani abu ya faru wanda ba zai je ba ko kuma haka kawai ba baya son zuwa to idan ya kasance an samu wa'annan cutoci kuma aka samu wa'annan alamomi din ko da biyu aka samu ba wai sai an same su ga baki ɗaya ba ko da biyu ne aka samu waɗansu duk da haka suna da ƙoƙari su daure suna yin addu'o'i suna karatun ƙura haka ba daɗi to waɗannan akan samu raguwar waɗansu daga cikin irin waɗannan ah, alamun to saboda ba za mu hukunta cewa wa'annan cutoci da suke damun mutum wannan ciwon kai da yake damunsa mai tsanani wannan ciwon kafa wannan ciwon hannu wannan ciwon kirji wannan ciwon ciki ciwon baya ciwon ido ciwon kunne gashi wanda yake fama ba za mu hukunta shi akan cewa irin na waɗannan cutocin da nake yin bayani bayan larurar salihai ko abin da ya shafi musamman lalata rayuwa ba sai an samu waɗannan abubuwa ɗin kuma sannan bugu da ƙari a samu abin da ɗan fara bayani ya zama kuma har yanzu har yanzu inda za a sake ganewa shin a aure shin an samu aure yin aure babu tangarɗa in budurwa ce shin akwai samari waɗanda suke tsayawa waɗanda ya kasance babu wata tangarɗa shin an yi auren babu wata matsala idan ya kasance akwai waɗannan cutocin ga na baɗini ga na zahiri kuma sannan sun cika wa'yancan sharuɗa da muka faɗa ya zama kuma aure ya gagara ko dai ya kasance samari suna zuwa amma ba sa tsayawa ko duk lokacin da saurayi ya zo yana neman yarinya tana so yana so idan an ce shi kenan ya turo ya fito a yi auren shi kenan ya ɗauke ƙafa ko duk wanda ya zo sau ɗaya ko sau biyu ba zai ƙara dawowa ba ba zai ɗau waya ba ko duk sanda ya zo ya zama kamar wato wani abu ne yake faruwa ko ita ya kasance duk wanda ya zo ɗin ta kasance ba ta son fita gurinsa ba ta son zuwa gurinsa ko da kwacce aka ce ga wani za a haɗa su ta yi ta ji ba ta so ko ya kasance ɗin ma ba wanda yake zuwa ko ya zama ɗin wani ya zo ya daɗe shi bai tafi ba kuma shi bai fito ba ko ya kasance ma ana samun wanda zai zo ɗin ya fito ɗin a kawo kuɗi amma kuma ya ce ya fasa a sa rana sai a ya yi kusa ya ce ya fasa a zo a karɓi kuɗin nan a ce an fasa akan samu kuma wata cutar ita kuma har yanzu wacce za a gane siffar irinta tana da dangantaka da wannan ya zama cewa ga manemi ya fito yarinya tana so amma shi ya kasance ya kime da hankali ko kuma shi yana so ita kuma ta nuna ba ta so ko a sami shi yana so ita eh, tana so amma kuma a wajen iyayenta wani ya ce baya so kuma yana da ƙarfin magana ko kuma yana so tana so iyayenta suna so amma shi iyayensa danginsa wani ce baya so ko tana so yana so iyayensu gabaki ɗaya suna so sai wani daga waje ya soke ko kuma tana so saurayin yana so iyayensu suna so ba wanda ya soke daga gaba daga wato waje to amma sai ya kasance kuma ɗaya ya zama yana da wata cuta tun da yanzu akan ce ba za a ɗaura aure ba sai idan ya kasance an yi gwaji musamman gwaji na hiv aids ko kuma gwaji na hepatitis b ko kuma gwaji na genotype abin da ya shafi na jini shin akwai sikila ko ba sikila dukkaninsu aa ne ko as ko ss ne to saboda haka sai ya kasance sai ba a samu wanda ya soka ba amma kuma idan aka je aka yi irin wannan gwajin sai a samu ko dai ss ne ko dai hiv ah, ne ko kuma haifatacis ne ko kuma harvest ne irin waɗannan dai cutoci waɗanda a zamanance a asibitance ba maganinsu inda cutoci ne na jiki na virus ne ba magani amma wannan a asibiti ne ba magani an ba kamar a wajenmu ba saboda haka auren ba zai yi ba kenan ko kuma an gwada in daidai ne babu wanda ike da wani ko da ke sai ranar daurin aure galibi ake irin wannan amma wani kafin a zo daurin auren ai za a gwada sannan a zo daurin auren to an gwada babu ana nufin za a zo za a daura aure shi shikenan ba matsala yarinya tana so yaro yana so iyayensu suna so ba wanda ya yi suka a game da wannan aure kuma babu wata cuta da za ta hana wannan aure a bisa sharaɗin mutanen zamani sai kuma ɗaya ya mutu a ciki wa'yancan cutoci aljanu suna sawa mun sha samun hiv wanda aljanu ne suka saka don kar a yi auren hiv aids da an yi magani wanda ya shafi irin na shaidanu da aljanu shi kenan su da kan za su faɗa su ne to sai wani an san dai mutuwa allah subhanahu wata'ala ya kaddara kowa zai mutu ne da ajalinsa amma da yake kowa ajali biyu yake da shi akwai na kusa akwai na nesa akwai na farko akwai na biyu wani yakan mutu a na farkon wani sai a na biyu to sai ga cewa wani daga ci ko ita yarinyar ta mutu ko shi saurayin ya mutu wannan abubuwa guda biyu suna iya faruwa ga baƙin cikin cewar an gama komai daurin aure za a yi amma ɗaya daga ciki ya mutu babu zancen aure kenan sannan kuma mai yiwuwa mutane kuma su rika ɗan ja da baya idan saurayi ne wato ya kasance matar ta mutu kafin ɗaurin aure an sa rana sai a ganin kamar ko shi ne in ya nemi wata ce ita ma tana tsorokar ta mutu ko kuma ya kasance saurayin ne ya mutu sai ko kuma suna jin tsoron ita matar kar ko su ma idan sun zo ya zama eh, ya ne a su mutu to saboda haka amma gaskiya ba haka ba ne ba wai za a ce don saboda wannan ya mutu wannan ma idan shi zuwa mutuwa zai aiko ne da ajilinsa saboda ka duk a manta da wannan wannan wani camfi ne kun ji irin dalilansa saboda haka idan ya kasance an tabbatar da yarinya ba ta da matsala ta irin waɗannan aljanu ya kamata a riƙa gaya wa mutane ko shi saurayi ba shi da irin wannan to shi kenan kawai babu wani abu kawai sai ya zama a fito eh, sai a yi auren kawai sai sai wani ya fito ya aure ta na ga wanda ya kasance duk da aka gama irin waɗannan ɗin suna zaune irin a ƙofar gida suna zance sai da aka samu mota ta taho ta yi kwana ta tazo har daidai su ta bige saurayin wani ba mutuwa zai ba wani karyewa zai wani wata cuta zai gamu da ita duk wanda wato ya zama yana asibiti ana so ya warke a yi auren amma ina ko ana so ta warke a yi auren a bai gagara wannan gashi nan abu ne wato dai kasance dai a ruwan dare sai abin sai ya yi tsaho kwarai da gaske abu ne mai tsaho irin wannan abubuwa ne da yawan gaske to saboda ka irin waɗannan cutocin su ma cutoci ne irin waɗanda suke da dangantaka da irin wannan samun ko irin lura wannan salihan in ce salihai mutane ne zai kasance mutanen kirki ne salihai ne masu ibada ne masu kirki ne waɗanda ake yabansu ne iyaye su ne mun san albarka malamai su ne musu addu'a magabata manya su ne musu addu'a allah ya musu albarka su kyakkyawa da su da malamansu da su da abokansu da su da ƙawayensu da su da 'yan uwansu da su da abokan zamansu da abokan hulɗarsu kowa yana so ya yi mu'amala da su ga su masu ibada masu gaskiya masu riƙon amana amma kwatsam kawai sai ya kasance su game da irin waɗannan abubuwa ɗin a nemi kansu da gindinsu a nasa kullum a bala'i suke kullum a masifa suke irin cutocin da za su game da su da rana irinsu daban cutocin da idan za su kwanta daban cutocin da idan sun kwanta su tashe su daga bacci daban suke cutocin da kullum ingari ya waye su tashi da su irinsu daban cutocin da sai sun yi niyyar aikata wani abu irin waɗannan cutoci su faru su ma irinsu daban cutocin da duk sanda wani abu na kirki ya zo ko a ce duk sanda wani saurayi ya zo sai ta kasance tana mai ciwon kai ko duk sanda ya je gurin budurwa ya kasance yana ciwon kai ko yana ciwon kirji ko haka a gigice a firgice ko shi kansa ya rika jinsa ba daidai yake ba mutane su rage ganin sa ba daidai yake ba to akwai duk irin waɗannan cutoci ne kawai mutum kawai ya san shi ba daidai yake ba mutane ma sun gane ba daidai yake ba duk irin waɗannan cutoci ne waɗanda suke faruwa a dabebe kuma duk wani abu da za a ce za a yi abin da za a hara in dai nan cutocin larurar salihai ko san mu lalata rayuwa ne to duk abin da aka sani ana yi a wa'ansu cutocin masu kama da su ana samun nasara ana warkewa to su idan an yi sai ma abin ya karu ga cutocin sun ƙi su gushe ga bukatun da mutum yake nema wanda mun ce wato sharuɗa na alamun waɗannan cutoci guda biyu ba za su cika ba sai in ya kasance kuma har yau mutum abin da ike nema na rayuwa shi ma wannan ya gagara hanyar neman abinci ta cushe ta cije ta tsaya komai ya ƙi tafiya kamar irin yadda yake so abin da ya shafi hulɗa da jama'a wannan shi ma ya gagara tun daga gida har zuwa waje mutane kamar gudunsa suke ko shi kamar gudunsa yake yi abin da ya shafi hanyar addini ga waɗansu da dama in za a yi sallah ko idan za a yi karatun ƙur'ani ko addu'o'i na samun lada ko addu'o'i na neman biyan bukata daidai wannan sai bacci ko kasala ko kuma shiri ta ta zo bari zan yi zan yi zan yi da haka ba za a yi ba waɗansu kuma a sallah farilla ɗin ma duk sanda aka ce kiran sallah ake kiran sallah gaba faɗuwa yake mun yi bayanin irin waɗanda zai kasance sallah ma ta gagara ga suna son yin sallar suna son yin ayyukan ibada suna so su yi biyayya ga Allah subhanahu ta'ala su yi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama su yi biyayya ga malamansu su yi biyayya ga 'yan uwansu in mace ce tana so ta yi biyayya ga mijinta ta faranta masa rai amma sam ta kasa sallah ta gagara ga lokacin yayi tashi ya yi alwala ko ta yi alwala abi gagara an yi alwala gashi za a zo za a yi sallar mutum ya zo ya tsaya a da zai sallah din ko ya zauna ya kasa sashi ya sallah din har lokacin sallar ya wuce wani lokacin sallar ya zo wani ma ya zo wani ma ya zo amma mutum ya kasa yin sallah guda ɗaya wani sai ya kwana biyu ya kwana uku bai iya yin sallar ba yana sanya yin amma ya kasa ga kukan kasa yin sallah ga kukan damuwar da ike ciki ga kuma rashin tamun biyan bukatun da suke gabansa ga waɗanda suke tare da shi su yi zace-zace iri-iri kuma su ma su shiga cikin wani rudani game da shi zama da shi da mu'amala da shi ta gagara a rasa yadda za a yi a shawo kansa ya dawo daidai a rasa yadda za a yi a samu wata hanya ta ma'amala da shi a rasa yadda za a yi a sarrafa shi a yadda za a sa rasa yadda za a yi a hana shi abin da yake cutar da shi din ga shi ya san cutar da shi yake amma ba zai yadda da nasihar da za a yi masa ba a rasa yadda za a yi hakanan abin da ya shiga lafiya ita mata a gari saboda su ne abubuwa guda hudu da irin alamun wa'annan a samun lalata rayuwa da kuma larurar salihai da nake kawowa wanda idan har ya sa kuma tsila idan auren ne an yi shi ma auren sam zaman ya gagara zaman gidan ya gagara shi ma ya kasa samun yadda zai yi ya faranta masa gashi ya faranta wa matar gashi a zuciyarsa yi yana so amma kuma ya kasa tana so ta faranta masa ta kasa zaman gidan yi gagare ta da za ta fice ta tafi wani guri shi kenan sai ta ji wannan damuwar ta ciwon cutocin da suke damunta na jikin nan wanda muke ba sai ta ji babu in a gidansu ne ko a wani gidan daban shi ma da zai fice ya batta ya tafi gurin aikinsa ko ya tafi wajen sana'arsa ko makaranta ko wani guri ko wajen sana'arsa shi kenan sai ya ji duk babu wannan shi wannan da cutocin nan ba za su dawo ba na zahiri da baɗinin gaba ɗaya sai sanda dukansu suke su su biyu in dai suna su biyu to shi kenan sai duk irin waɗannan cututtuki su ke zuwa amma idan ya kasance a'a daban-daban suke shi kenan saboda haka waɗannan su ne irin ah, sufofi da irin alamu irin na cutoci na zahiri wanda masu irin wannan larura sukan gamu da su dole sai waɗannan abubuwa mafi yawansu sun cika na shirɗa sannan ne za a yanke hukunci amma idan ba su ba ne abubuwan da aka saba yi na magani aka yi insha Allahu za a dace ko a asibiti ko a gida sai dai a lura har yanzu a yanzu cutoci waɗanda ɗin aka saba warkar da su a asibiti da magunguna irin na asibiti su ma yanzu suna bijirewa magani kullum ana samun symptoms a ara sababbi ba irin waɗanda aka sani ba idan an lura kuma a bincika za a ga cewa cutocin da suke warkewa dandanan kafin corona ɗin nan 19 yanzu idan an zo za a yi musu irin wancan maganin ba sa jin wannan maganin akan samu su alamu kamar irin na cutocin kafin corona amma da za a yi magani ba za su ji wannan maganin ba yanzu kansan nan kowa da kowa ne kuma kowace gaba ce a kullum ciwon kansa jeji sabara dinnan kullum karuwa yake ne kullun karuwa yake cutoci na abin da ya shafi zuciya hanyar jini kullun karuwa suke zuciya ta dakata numfashi ya dakata mutum ya shiga irin kwama ɗin kullum sai karuwa suke kullum karuwa suke a yanzu mutum yana tsaye ya faɗi ya mutu in banda a wannan zamanin ba a san da wannan ba yana kwance da dare a wayi gari ya mutu da kuma lafiyarsa kalau ana duk ya yi harkokinsa da ya saba na kullum makon ya kwanta shi kenan i wuce ya mutu kenan za a ga cewar waɗanda ya kasance idan da ana sai da rai za su iya saya inda ana sai da mutum a biya za su iya saya inda ana sayarwa da kowace irin lafiya kudinsu da alfarmansu ya isa su saya amma za a ga cewa galibi a yanzu irin mutuwar da suke yi mutuwa ce irinsu wato mutuwa mutuwa ce ta mamaki ga irin waɗannan ko mace ya zama ta mutu a kan gwiwa domin haihuwa ko ta mutu haka kawai a yar cuta ba a daɗe ana yin ta ba kwana biyu kwana uku a ce mutum ya mutu irin waɗannan masu alfarmar masu mulki masu dukiyar masu kuɗin biliyoyi biloniyoyi irinsu irinsu irinsu to saboda haka ya kamata su irin waɗannan cutoci su kuma hanyoyin maganin su za mu zo mu yi bayani insha Allahu irin nasu to yau insha Allahu nan dai za mu dakata abin yana da faɗi sosai da sosai <clears throat> sai dai abin farin ciki da albishiri shine muna yin bayanin nan ne kawai saboda tausayawa mutane ba wai ko yaban kai ko kuma a'a muna yi ne saboda neman wani abu kamar yadda aka san cewa abubuwan nan sun tashi komai ya tashi komai tsada amma mu irin abubuwan da muke dan karɓa mu baiwa mutane abin da muka sayo a ƙasashen waje da sauransu saboda irin maganin wayannan ba abin da muka canza <clears throat> mun dogara allah subhanahu wata'ala shi zai ba mu lada mun dogara shi ne wanda zai ba mu sakamako a kan taimakon da muke yi kawai wallahu fi aunil abdi ma kanil abdu fi auni yi allah yana taimakon mutum ne muskar mutumin nan yana taimakon ɗan uwansa duk abin da za mu ce mu karba bai kai la'adar irin mu wahal da muka yi kafin mu samu abin da za mu bayar din ba sannan kuma ga farin ciki na wannan larura ta yanke kenan har abada insha Allahu mutum ya samu kwanciyar hankali ya samu nutsuwa yanzu zai ci gaba da tafiyarwa da harkokinsa zai shiga jama'a shiga duk abubuwan da ike nema a da suka ƙi samuwa yanzu allah ya bashi kuma ya ninka masa duk abubuwan da ka rasa ka nema ɗin nan bayan ka yi abin da muke bayarwa allah subhanahu wata'ala zai baka wannan kuma zai ninka maka kamar irin yadda ya annaba wa ayyuba alaihi a inda allah ta'ala yake cewa wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min na wa abidin sai muka bayan mun yaye masa cutar sannan kuma muka dawo masa muka bashi iyalansa da dukiyarsa da duk abin da ya rasa gaba daya wa mithlahum ma'ahum kuma da waɗansu makamancinsu tare da su wato ya ninka musu kenan allah ta'ala ka biya wa marasa lafiyan mu lafiya masu neman bukatu allah ka ba su waɗanda suke neman yayewa baƙin ciki da ɓacin rai allah subhanahu ta'ala ka yaye musu allah muna roƙonka lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan zamani allah muna roƙonka